ya theophilus tarihin nan na farko wanda na rubuta ya shafi dukkan abubuwa da yesu ya fara yi da kuma waɗanda ya fara koyarwa har ya zuwa ranar da aka ɗauke shi aka kai shi sama bayan da ya umarni ta wurin ruhu mai tsarki ga manzannin da ya zaɓa ya bayyana kansa gare su a raye bayan shan wuyarsa tare da tabbatarwa masu yawa masu ƙarfi kuma yana bayyana a gare su a kai-a kai har kwana arba'in yana zancen al'amuran mulkin Allah. Sa'a da yake tare da su, ya umarci su kada su tashi daga Urushalima, amma su jira cikar alkawarin nan da uba ya yi. Wanda kuka ji daga bakina, domin ya haya kam da ruwa ya yi baftisma, amma kafin 'yan kwanaki da ruhu mai tsarki za a yi muku baftisma. Saboda haka da suka taru, suka tambaye shi suka ce, Ya Ubangiji, yanzu ne za ka sake kafa wa Isra'ila mulki? Ya ce masu, Sanin lokatai da zamanai da Uba ya sa cikin ikonsa ba naku ba ne. Amma za ku samu iko sa'ad da Ruhu Mai Tsarki ya sauko muku, za ku kuma zama shaiduna a Urushalima da duk ƙasar Yahudiya da ta Samariya har ya zuwa iyakar duniya. da ya faɗi haka suna cikin dubawa sai aka ɗauke shi sama wani gajimare ya tafi da shi ba su ƙara ganinsa ba suna cikin zuba ido a sama shi kuma yana tafiya sai ga mutum biyu tsaye kusa da su saye da fararen tufafi sai suka ce ya ku mutanen galili don me kuke tsaye kuna duban sama yesu nan da aka ɗauka daga gare ku aka kai shi zuwa sama zai komo ne ta yadda kuka ga tafiyarsa zuwa sama sai suka komo urushalima daga dutsen nan da ake kira dutsen zaitun wadda ke kusa da urushalima wajen mil ɗaya da suka shiga birnin suka hau soro inda suke zama wato bitrus da yahaya da yakubu da andrawas da filibus da toma da bartalamawas da matthew da yakubu na halfa da saminu zaloti da kuma yahuza na yakubu duk waɗannan da nufi ɗaya suka nace da addu'a tare da mata da maryamu uwar yesu da kuma 'yan uwansa to a kwanakin nan bitrus ya miki tsaye cikin 'yan uwa wajen mutum 120 ne a taron ya ce ya ku yan uwana lallai ne a cika nassin nan da ruhu mai tsarki ya faɗa a da ta bakin dauda a game da yahuza wanda ya yi wa masu kama yesu jagaba don an lasafta shi cikinmu da an kuma ba shi tasa hidima cikin aikin nan to shi mutumin nan da ladan mugun aikinsa ya sayi wani fili sai ya faɗi da ka cikinsa ya fashe kayan cikinsa duk suka zubo wannan abu fa ya zama sananne ga dukkan mazauna urushalima har ake kiran filin a kaldama da su, wato filin jini domin a rubuce yake a zabura cewa gidansa ya zama yashashe kada kowa ya zauna a ciki da kuma matsayinsa wani ya gada don haka lalle wani daga cikin mutanen nan da suke tare da mu duk lokacin da Ubangiji Yesu yake cuɗanya da mu. Tun daga baftisma da Yahaya ya yi har ya zuwa ranar da aka ɗauke shi daga wurinmu, aka kai shi zuwa sama, wato ɗaya daga cikin mutanen nan ya zama shaidar tashinsa daga matattu tare da mu. Sai suka nuna mutum biyu, Yusufu mai suna Basaba, wadda aka yi wa lakabi da Yustus. da kuma Matthias. Sai suka yi addu'a suka ce, Ya Ubangiji masanin zuciyar kowa, a cikin waɗannan mutum biyu ka nuna wanda ka zaɓa, ya karɓi matsayi cikin aikin nan da manzancin nan da Yahuza ya buɗewa don ya cike gurbinsa. Sai suka yi musu kuri'a, Matthias ya ci. aka kuma sa shi a cikin manzannin nan goma sha ɗaya da ranar Pentecost ta yi duk suna tare a wuri ɗaya. Farar ɗaya sai aka ji wani amo daga sama, kamar na busowar ga watacciyar iska ya cika duk gidan da suke zaune. sai waɗansu harsuna kamar na wuta suka bayyana a gare su suna rarrabuwa suna sassauka akan kowannensu cika su da ruhu mai tsarki sai kuma fara magana da waɗansu harsuna daban-daban gwargwadon yadda ruhu ya yi musu baiwar yin magana to a urushalima a lokacin akwai waɗansu yahudawa masu bautar allah daga ko'ina cikin ƙasashen duniya da jin dinin nan kuwa taron ya haɗe ya ruɗe domin kowannensu ya ji suna magana da harshen garinsu sai suka yi al'ajibi suka yi mamaki suna cewa ashe duk masu maganar nan ba galilawa ba ne kaka ko kowannenmu yake ji da harshen garin su suke magana ga mukuwa, fartiyawa da madayanawa da elamawa da mutanen ƙasar bagadaza da na yahudiya da na kafadokiya da na fantas da na asiya da na firijiya da na Bamfiliya, da na masar da kuma na kewayen Kura ne da ƙasar libya har ma da baƙi daga roma wato yahudawa da kuma waɗanda suka shiga yahudanci da kuma faritawa da larabawa duk muna ji suna maganar manyan al'amuran allah da harshen garuruwanmu duk suka yi mamaki suka ruɗe suna cewa juna me kenan kuma amma waɗansu suka yi ba'a suka ce ruwan inabi suka sha suka yi tatil amma bitrus da miƙe tare da sha ɗayan nan ya ɗaga murya ya musu jawabi ya ce Ya ku ’yan uwana Yahudawa da dukkan mazaunan Urshalima, ku kula da wannan, ku kuma saurari maganata. Ai, mutanen nan ba bugaggu ba ne yadda kuke zato. Amma Bitrus ya miƙe tare da sha ɗayan nan, ya ɗaga murya ya musu jawabi ya ce, Ya ku ’yan uwana Yahudawa da dukkan mazaunan Urshalima, ku kula da wannan, ku kuma saurari maganata. Ai, mutanen nan ba bugaggu ba ne yadda kuke zato. tun da yake yanzu karfe tara na safe ne kawai wannan ai shine abin da annabi yowel ya faɗa cewa allah ya ce a zamanin ƙarshe zai zamanto zan zubo da dukkan 'yan adam ruhuna ‘ya'yanku mata da maza za su yi anabci wahayi zai zo wa samarinku dattawanku kuma za su yi mafarkai hakika har ma a kwanakin nan zan zubo ruhuna a kan bayina mata da maza za su kuma yi anabci zan nuna abubuwan al'ajibi a sararin sama. da mu'ujizai a nan ƙasa wato jini da wuta da kuma hauhawan hayaƙi za a mai da rana duhu wata kuma jini kafin ranar ubangiji ta zo babban ranar nan mai girma a sa'an nan ne zai zamanto kowa ya yi addu'a da sunan ubangiji zai samu ceto ya ku uwa isra'ilawa ku ji wannan magana yesu banazare mutumin da allah ya tabbatar muku cewa shi yaddajjensa ne ta mu'ujizai da abubuwan al'ajibi da alamu waɗanda ya yi ta wurinsa a cikinku kamar yadda ku kanku kuka sani shi yesu nan fa an ba da shi bisa ƙadar Allah da riga saninsa ku kuwa kuka gicciye shi kuka kashe shi ta hannun masu zunubi amma Allah ya tashe shi bayan ya ɓalle masa ƙangin mutuwa domin ba shi yiwuwa mutuwa ta riƙe shi dauda kuma ya yi faɗi a game da shi ya ce kullum hankalina yana kan ubangiji yana dama na domin kada in ji ciku. Saboda haka zuciyata ta yi fari, ina farin ciki matuka. ko da yake kuma ni jiki ne zan zauna ina sa zuciya, domin ba za ka yarda raina a hadis ba, ba kuwa za ka yarda mai tsarkinka ya ruɓa ba. Ka sanar da ni hanyoyin rai, za ka cika ni da farin ciki ta zama na a zatinka. Ya uwa, na iya muku magana da amincewa game da kakanmu dauda, cewa ya mutu, an binne shi. kabarinsa kuma yana nan gare mu har ya zuwa yau to da yake shi annabi ne ya kuma san Allah ya rantse masa cewa zai ɗora wani daga cikin zuriyarsa kan kursiyinsa sai ya hango ya kuma yi faɗi a kan tashin almasihu daga matattu cewa ba za ya yashe shi a hadis ba jikinsa kuwa ba zai ruɓa ba yesu nan kam Allah ya tashe shi daga matattu mu kuwa duk shaidu ne ga haka da yake an ɗaukaka shi a dama ga Allah ya kuma sami cikar alkawarin nan na baiwar ruhu mai tsarki daga wurin uba sai ya zubo da wannan da kuke gani kuke kuma ji ai ba dauda ne ya hau sama ba amma shi kansa ya ce ubangiji ya ce ubangiji na zauna a dama na sai na sa ka take makiyanka don haka sai duk jama'ar isra'ila su sakankance cewa shi yesu nan da kuka gice allah ya mai da shi ubangiji da kuma almasihu to suka ji haka maganar ta soke su a zuci suka ce wa bitrus da sauran manzannin yanuwa me za mu yi sai bitrus ya ce masu sai ku tuba a yi wa kowannen ku baftisma a kan kun yarda da sunan yesu almasihu domin a gafarta zunubanku za ku kuwa sami baiwar ruhu mai tsarki domin alkawalin nan ku aka yi wa ku da 'ya'yanku da kuma dukkan manisanta wato duk waɗanda ubangiji allahnmu ya kira sai ya yi ta tabbatar musu da maganganu masu yawa ina ta musu rigadi yana cewa ku tsire da kanku daga wannan karkataccen zamani waɗanda suka yi na'am da maganarsa kuwa aka yi musu batisma. a ran kuma suka karu da wajen mutum dubu uku sai suka himmatu ga koyarwar manzanni da tarayya da juna da gutsura gurasa da kuma yin addu'a sai tsoro ya kama kowa aka kuma yi abubuwan al'ajibi da mujizai da yawa ta wurin manzanni dukkan masu ba da gaskiya suna tare suna mallakar komai nasu gaba daya suka sayar da mallakarsu da kayansu suka rarraba wa kowa kuɗin gwargwadon bukatarsa kowace rana kuma suka rika zuwa haikali da nufi ɗaya suna gudu tsira gurasa a gidajensu suna cin abinci da farin ciki kwarai rai kwance suna yabon Allah suna ta farin jini a wurin dukkan mutane kowace rana kuma ubangiji yana ƙara musu waɗanda ake ceta to bitrus da yahaya suna tafiya haikali a lokacin addu'a da karfe uku na yamma sai ga wani mutum da aka haifa gurgu ana ɗauke da shi kowace rana ko akan ajiye shi a kofar haikali wadda ake kira ƙawatacciyar ƙofa don ya roƙi sadaka ga masu shiga haikali da ganin bitrus da haya suna shiga haikali ya roƙi su sadaka bitrus ko ya zuba musu ido tare da Yahaya ya ce dube mu sai ko duk hankalinsa ya koma a kansu da tsammanin samun wani abu a gunsu amma bitrus ya ce Kuɗi kam ba ni da su, amma abin da nake da shi, shi zan baka da sunan Yesu almasihu banazare yi tafiya. Sai Bitrus ya kama hannunsa na dama ya tashe shi, nan take kafafunsa da wuyan sawunsa suka yi ƙarfi. Wuf sai ya zabura ya miki tsaye ya fara tafiya ya shiga haikalin tare da su yana tafe yana tsalle yana kuma yabon Allah mutane suka gan shi yana tafe yana yabon Allah suka ko gane shi ne mai zama a bakin ƙawatacciyar kofa ta haikali yana bara sai mamaki ya kama su suna al'ajibi kwarai akan abin da aka yi masa tun yana rike da bitrus da haya duk jama'a suka sheka a guje zuwa wurinsa a cikin shirayen da ake kira shirayen Suleimanu", suka rude don mamaki da bitrus ya ga haka sai yawa jama'a jawabi ya ce Ya ku 'yan uwa Isra'ilawa, don me kuke mamakin wannan? Don me kuma kuke ta dubanmu sai ka ce da ikon kanmu ne, ko kuwa don mu muka sa shi tafiya? Allahn Ibrahim da Ishaku da Yakubu, Allahn kakaninmu, shi ya ɗaukaka baransa Yesu, wanda kuka bashe shi, kuka kuma ƙi shi a gaban Bilatus, sa'an da ya kudura zai sake shi. Amma ku kuka ƙi mai tsarkin nan. mai adalci kuka roƙa a saukar maku da mai kisan kai kuka kuwa kashe tushen rai amma Allah ya tashe shi daga matattu mu kwa shaidu ne ga haka to sunansa ne wato ta wurin gaskiya ga sunansa shi ne ya ba mutumin nan da kuke gani kuka kuma sani ƙarfi hakika gaskiyar da take ta wurin Yesu ita ta ba mutumin nan cikakkiyar lafiya a gaban idon ku duka To, yanzu ‘yan uwa na sani da jahilci kuka yi haka, kamar yadda shugabannin kuma suka yi, amma ta haka Allah ya cika faɗar da ya riga ya yi ta bakin annaba duka, cewa almasihunsa zai sha wuya. Saboda haka sai ku tuba, ku juyo, domin a shafe zunubanku. Ubangiji kuma kansa ya riƙa watsakar da ku, ya kuma aiko da almasihun da aka ƙadara muku tun da wato Yesu. wanda lalle ne ya zauna a sama har kafin lokacin nan na sabunta dukan abubuwa da Allah ya faɗa tun zamanin da ta bakin annabawansa tsarkaka. Musa ma ya ce, Ubangiji Allah zai tasar muku da wani annabi daga cikin ‘yan uwanku kamar yadda ya tashe ni, lalle ne ku saurari duk abin da ya faɗa maku. Zai zamana kuma duk wanda ya ƙi sauraron annabin nan za a hallaka shi daga cikin jama'a. hakika dukan annaba da suka yi anabci wato tun daga kan sama'ila da waɗanda suka zo daga baya duk sun yi faɗi a kan waɗannan kwanakin ku ne tsatson annabawa ku ne kuma magadan alkawarin da Allah ya yi wa kakanninku da ya ce wa Ibrahim ta zuriyarka ne za a yi wa dukkan kabilan duniya albarka da Allah ya taso da baransa gare ku ne ya fara aiko shi don ya yi muku albarka ta juyo da kowanenku ga barin muguntarsa. Suna cikin yin magana da jama'a sai firistoci da shugaban dogaran haikali da sadukiyawa suka ji haushi kwarai suka aukar masu. Don suna koyawa jama'a suna tabbatar da tashi daga matattu suna misali da Yesu. Sai suka kama su suka sa su a gidan wakafi kafin gobe don magariba ta riga ta yi. Amma da yawa daga cikin waɗanda suka ji wa'azin sun ba da gaskiya har jimillarsu ta kai wajen mutum dubu biyar. kashe gari shugabanninsu da dattawansu da malamansu na taura suka taru a urushalima tare da hanana babban fris da kayafa da yahaya da iskandari da kuma duk waɗanda suke dangin babban fris da suka tsai da su a tsakiya suka tume su suka ce da wani iko ne ko kuwa da wani suna ne kuka yi haka sai bitrus cike da ruhu mai tsarki ya ce masu ya ku shugabannin jama'a da dattawa in dai ana tuhumar mu ne yau a kan alherin da aka yi wa gajiyayyen mutumin nan ta yadda aka warkar da shi to sai ku sani ku duka da kuma duk jama'ar isra'ila da sunan yesu almasihu ba banazare wanda ku kuka gicciye wanda kuma allah ya tashe shi daga matattu albarkacinsa ne mutumin nan yake tsaye a gaban ku lafiyayye wannan shine dutsen nan da ku magina kuka raina shine ko ya zama mafificin dutsen gini ba kuma samun ceto ga wani domin ba wani suna duk duniyan nan da aka baya cikin mutane wanda lalle ta wurinsa ne za mu samu ceto. To da suka ga karfin halin Bitrus da ya haya suka kuma gane marasa ilimi ne talakawa kuma suka yi mamaki suka ko shaida su akan da suna tare da Yesu amma da suka ga mutumin nan da aka warkar din yana tsaye tare da su suka rasa hanyar yin musu bayan sun umarce su su fita daga majalisa suka yi shawara da juna suka ce yaya za mu yi da mutanen nan don hakika sanannen abu ne ga dukkan mazauna urushalima cewa an yi wata tabbatacciyar mu'ujiza ta wurinsu ba mu kuwa da halin yin musu amma don kada abin ya ƙara bazuwa a cikin mutane sai mu yi musu kashedi kada su kuskura su ƙara yi wa kowa magana suna kama wannan suna. sai suka kirawo manzannin suka kwabe su kada su kuskura su yi wa kowa magana ko su ƙara koyarwa suna kama sunan yesu amma bitrus zai haya suka mayar musu da jawabi suka ce to in daidai ne a gun allah mu fi jin taku da ta allah sai ku duba ku gani domin mu kan baya da za a yi sai mun faɗi abin da muka ji muka kuma gani da kuma suka daɗa yi musu kashedi suka sake su don sun rasa yadda za su hore su saboda jama'a domin dukkan mutane suna ɗaukaka Allah saboda abin da ya auku mutumin da aka yi wa mujizar nan ta warkarwa kuwa ya ba shekara arba'in baya da aka sake su suka tafi wurin mutanensu suka ba su labarin duk abin da manyan firistoci da shugabanni suka faɗa musu su ko da jin haka sai suka ɗaga muryar su ga Allah da nufi ɗaya suka ce ya mamallaki mahallicin sama da ƙasa da teku da kuma dukkan abin da yake cikinsu. su wanda ta ruhu mai tsarki ta bakin kakanmu dauda baranka ka ce don me al'ummai za su fusata kabilai kuma su yi maƙidar al'amuran wofi sarakunan duniya sun kafa daga mahukunta kuma sun haɗa kai suna gaba da ubangiji da kuma almasihunsa gama hakika hiridus da bintus blatus sun haɗa kai a birnin nan ta da al'ummai da jama'ar isra'ila gaba da yesu baranka mai tsarki wanda ka mai sheshi almasihu sun haɗa kai domin su yi dukan abin da ka kadara zai auku bisa ga ikonka da nufinka yanzu kuma ya ubangiji dubi wannan ka shaidinsu ka yi wa bayinka baiwoyin maganarka da iyakar ƙarfin hali kana kuma miko hannunka kana warkarwa ana kuma yin mu'ujizai da abubuwan al'ajibi albarkacin sunan baranka mai tsarki yesu bayan sun yi addu'a wurin da suke a tattare ya rawa sai duk aka cika su da ruhu mai tsarki suka yi ta faɗar maganar allah gaba gadi to duk taron da suka ba da gaskiya kuwa nufinsu ɗaya ne ra'ayinsu ɗaya ba kuma waninsu da ya ce abin da ya mallaka nasu ne sai dai komai nasu baki ɗaya manzanni kuma suka yi shaida da tabbatarwa mai karfi akan tashin ubangiji yesu daga matattu alheri mai yawa yana tare da kowannensu har ba wanda yake da rishi a cikinsu ko ɗaya don duk masu gonaki ko gidaje sun sayar da su sun kawo kuɗin sun ajiye gaban manzanni an ko rarraba wa kowa gwargwadon bukatarsa ana cikin haka sai yusuf wani balawiye asalinsa mutumin tsibirin Kubrus. wannan manzanni suke kira barnaba wato ɗan ƙarfafa zuciya ya sayar da wata gonarsa ya kawo kuɗin ya ajiye a gaban manzannin amma wani mutum mai suna hananiya da matarsa safiratu ya sayar da wata mallakarsa sai ya ɓoye wani abu daga cikin kuɗin da sanin matarsa ya kawo sashin kuɗin kurum ya ajiye a gaban manzanni sai bitrus ya ce kai hananiya ta ƙaƙa shaidan ya cika zuciyarka har ka yi wa ruhu mai tsarki ƙarya ka kuma ɓoye wani abu daga kuɗin gonar kafin ka sayar ba taka ba ce bayan ka sayar kuma kuɗin ba halalinka ba ne? Ta ƙaƙa karya wannan aiki a zuciyarka, ai ba mutum ka yi wa ƙarya ba, Allah ka yi wa. Da jin wannan magana Hananiya ya faɗi ya mutu. Duk waɗanda suka ji kuwa matsalancin tsoro ya kama su, samari suka taso suka sa shi a alkafani suka ɗauke suka fitar da shi suka je suka binne shi bayan misalin sa'a uku matarsa ta shigo ba da sanin abin da ya faru ba sai bitrus ya ce mata gaya mini shin haka kuka sayar da gonan nan sai ta ce eh haka ne amma bitrus ya ce mata kaka kuka gama baki ku gwada ruhun ubangiji kin ji tafiyar waɗanda suka binne mijinki har sun iso bakin ƙofa ma za su kuwa ɗauke ki su fitar da ki. nan take ta faɗi a gabansa ta mutu da dai samari suka shigo suka iske ta matacciya suka ɗauke ta suka fitar da ita suka binne ta a jikin mijinta sai matsanancin tsoro ya kama dukan iglesiyar da kuma dukan waɗanda suka ji labarin waɗannan abubuwa to an yi mujizai da abubuwan al'ajabi masu yawa a cikin mutane da hannun manzanni dukansu ko da nufi ɗaya sukan taru a shirayin sulemanu amma a cikin sauran mutane ba wanda ya karfin halin shiga cikin su duk da haka kuwa jama'a suna girmama su masu ba da gaskiya sai karuwa suke tayi ga ubangiji fiye da da jama'a masu yawan gaske mata da maza har ma ya kai ga fitowa da marasa lafiya ta farko suna shimfiɗa su akan gidaje da tabarmi don in bitrus ya zo wucewa ko da inuwarsa mata bi ta kan waɗansunsu mutane kuwa suka yi ta taruwa da garuruwan da suke kewayen urushalima suna ta kawo marasa lafiya da waɗanda baka jin aljanu suka walshe su dukansu kuwa aka warkar da su amma babban firist ya taso da duk waɗanda suke tare da shi wato 'yan ɗarikan sadukiyawa suna kishi gaya suka kama manzannin suka sa su a kurkuku amma da dare sai wani mala'ikan ubangiji ya buɗe ƙofofin kurkukun ya fito da su ya ce ku tafi ku tsaya a cikin haikali ku sanar da jama'a duk maganar wannan rai da suka ji haka suka shiga haikalin da sassafe suna koyarwa to babin firist ya fito shi da waɗanda suke tare da shi suka kira majalisa da dukkan shugabannin isra'ilawa suka aika zuwa kurkuku a kawo su amma da dogaran haikalin suka je ba su same shi a kurkukun ba suka dawo suka ba da labari suka ce mun iske kurkukun a kulle sosai masu tsaro kuma suna tsaro a bakin kofofin amma da muka bude sai muka tarar ba kowa a ciki to shugaban dogaran haikalin da manyan firistoci suka ji haka suka rude kwarai a game da su suka rasa inda abin da zai kai sai wani ya zo ya ce masu ai gashi mutanen nan da kuka sa a kurkuku suna nan a tsaye a haikali suna koyawa jama'a sai shugaban dogaran haikalin dogaran suka je suka kawo manzannin amma fa ba karfi da yaji ba don suna tsoro kada jama'a su jajjefe su da duwatsu da suka kawo su suka tsaye da su a gaban majalisar sai babban firist ya tambaye su ya ce mun fa kwaɓe ku da gaske kada ku ƙara koyarwa da sunan nan amma gashi kun gama Urushalima da koyarwarku har ma kuna nema ku dafa mana alhakin jinin mutumin nan. Amma Bitrus da manzannin suka amsa suka ce, Wajibi ne mu yi wa Allah biyayya fiye da mutum. Allahn kakanninmu ya ta da Yesu, wanda kuka kashe ta wurin kafe shi a jikin gungume. Shi ne Allah ɗaukaka ga damansa, shugaba da kuma mai ceto, domin ya buɗe wa Isra'ilawa hanyar tuba. su kuma sami gafarar zunubansu mu kuwa shaidu ne ga waɗannan al'amura haka kuma ruhu mai tsarki wanda Allah ya bai wa masu yi masa biyayya da suka ji haka sai suka kusata kwarai da gaske suna so a kashe su amma wani farisi mai suna gamaliyan masanin attaura wanda duk jama'a suke girmamawa ya miƙe a cikin majalisa ya yi umarni a fitar da mutanen nan a waje tukuna sa'an nan ya ce masu Ya ku yan uwa Isra'ilawa, ku kula fa da abin da kuke niyyar yi wa mutanen nan. A shekarun baya wani mutum ya bullo mai suna Tudas. wanda ya mai da kansa wani abu wajen mutum arbamiya kuma suka bi shi amma aka kashe shi mabiyansa kuwa aka watsa su suka lalace a bayansa kuma a lokacin kirgen mutane wani mai suna yahuza ba bagalile ya bullo ya zuga waɗansu suka yi tawaye, suka bi shi, shi ma ya hallaka, duk mabiyansa ma aka warwatsa su. To, a yanzu ma ina gaya muku, Ku fita daga sha'anin mutanen nan, ku kyale su. idan dai niyyarsu ko aikinsu na mutum ne, ai zai rushe, amma in na Allah ne ba dama ku rushe su. Kada fa a same ku kuna gaba da Allah. Sai suka bi shawararsa, sai kuma kirawa manzannin suka yi musu duka, suka kwabe su kada su ƙara magana da sunan Yesu, sa'an suka sake su. to sai suka tashi daga gaban majalisar suna farin ciki akan an ga sun isa su sha wulakanci saboda sunan yesu kowace rana kuwa ko a haikali ko a gida ba su daina koyarwa da yin bishara cewa yesu shine almasihu ba to a kwanakin nan da yawan masu bi ke karuwa sai yahudawa masu jin helenanci suka yi wa ibraniyawa gunaguni domin ba a kula da matansu gauraye ba a wajen rabon gudunmawa a kowace rana sai goma sha biyun nan suka kira duk jama'a masu bi suka ce ai bai kyautu ba mu bar wa'azin maganar Allah mu shigala a kan sha'anin abinci saboda haka yan uwa sai ku zaɓi mutum bakwai daga cikinku waɗanda ake yabawa cike da ruhu da kuma hikima mu kuwa sai mu nace da yin addu'a da kuma koyar da maganar. Abin da suka faɗa kuwa ya ƙayatar da jama'a duka, sai suka zaɓi Istafanas, mutumin da ke cike da bangaskiya da Ruhu Mai Tsarki, da Filibus, da Burokaras, da Nikanar, da Timan, da Barminas, da Nicholas mutumin Antakiya wanda da ya shiga Yahudanci. Waɗannan ne aka gabatar a gaban manzannin. bayan sun yi addu'a kuma suka dora musu hannu maganar Allah ko sai ƙara habaka take yi yau masu bi kuma a birnin Urushalima sai ta ƙaruwa yake kwarai da gaske firistoci masu yawan gaske kuma suka yi na'am da ban gaskiyar nan to Istifanas a cike da alheri da iko ya yi ta yin manyan al'ajibai da mu'ujizai a cikin jama'a sannan waɗansu na majami'ar da ake kira majami'ar libertinawa wato kuraniyawa da iskandariyawa da kuma waɗansu daga ƙasar kilikiya da ta asiya suka tasar wa istifanus da muhawara amma ko kaɗan ba da ma su yi masa musu domin ya yi magana da hikima ruhu yana iza shi sai suka zuga mutane a asirce su ko suka ce mun ji shi yana zagin musa yana saɓan allah ta haka suka tada hankalin jama'a da shugabanni da malaman altaura suka kuma aukar masa suka kama shi suka kawo shi a gaban majalisa da suka gabatar musu shaidar zur suka ce mutumin nan baya rabuwa da kushe tsarkan wurin nan da kuma attaura don mun ji shi yana cewa wannan yesu ba nazara zai rushe wurin nan ya kuma sauya al'adun da Musa ya bar mana. Da duk waɗanda suke zaune a majalisar suka zara masa ido, so ga fuskarsa kamar fuskar mala'ika take. Sai babban Fris ya ce, Ashe haka ne? Sai Istifanus ya ce, Ya ku uwa da shugabanni, ku saurare ni, Allah maɗaukaki ya bayyana ga kakanmu Ibrahim sa'an da yake kasar bagadaza tun bai zauna a haran ba ya ce masa tashi daga ƙasarku kuma daga cikin 'yan uwanka ka je kasar da zan nuna maka sai ya tashi daga kasar kaldiyawa ya zauna a haran daga can kuma bayan mutuwar mahaifinsa allah ya kawo shi kasar nan da yanzu kuke zaune amma kwa shi da kansa bai ba shi ta ba ko da take ɗaya sai dai ya yi masa alkawari zai mallakar masa ita shi da zuriyar bayansa ko da yake ba shi da ɗa a lokacin Abin da Allah ya faɗa kwa shi ne, zuriyar Ibrahim za su yi bakunci a wata ƙasa mutanen ƙasar kwa za su bautar da su su kuma gwada musu azaba har shekara arbaminiya har wa yau kuma Allah ya ce al'ummar da za su wa. ne zan hukunta ta bayanka kuma za su fito su bauta mini a wannan wuri ya kuma yi masa alkawari a game da kaciya ta haka da ibrahim ya haifi ishaku ya yi masa kaciya a rana ta takwas ishaku ya haifi yakubu yakubu kuma ya haifi kakaninmu goma sha biyun nan Kakanin nan namu kwa da yake suna kishin yusufu suka sayar da shi aka kai shi masar amma Allah yana tare da shi ya kuma samo shi daga dukan wahalarsa ya ba shi farin jini da hikima a gun fir'auna sarkin masar shi kwa ya naɗa shi mai mulkin masar ya kuma danka masa jama'ar gidansa duka to sai wata yunwa ta auku a dukan kasar masar da ta kan'ana a game da masanaciyar wahala har kakanninmu suka rasa abinci amma da yakubu ya ji akwai alkama a masar ya aiki kakanninmu tafiyar farko a tafiyarsu ta biyu yusuf ya sanar da kansa ga yan uwansa asalinsa kuma ya sanu ga fir'auna sai yusuf ya aika wa mahaifinsa yakubu ya zo da kuma dukan yan uwansa mutum saba'in da biyar sai yakubu ya tafi masar a can ma ya mutu shi da kakanninmu sai aka ɗaibo su aka mai da su shekem aka sa su a kabarin da Ibrahim ya saya da kuɗin azurfa a wurin 'ya'yan Hamor a nan Shekim. Amma da lokacin cikar alkawarin da Allah ya yi wa Ibrahim ya gabato, jama'ar suka karu, suka yawaita kwarai a ƙasar Masar, har aka yi wani sarki a Masar wanda bai san ko wane ne Yusufu ba. Wannan sarki kwa ya cuci kabilarmu, yana gwadawa kakanninmu azaba, yana sawa a yarda jariransu don kada su rayu. A lokacin nan ne aka haifi Musa, yaro kyakkyawan gaske, sai aka rene shi wata uku a gidan mahaifinsa, da aka fitar da shi waje. Yar Fir'auna ta ɗauke shi tallafinta, ta goya shi kamar ɗanta, sai aka karantar da Musa a cikin dukan ilimin masarawa, shi kwa mutum mai iko ne a cikin magana da ayyukansa. Yana gab da cika shekara arba'in kenan. sai ya faɗo masa a rai ya ziyarci yan uwansa Isra'ilawa. Da ya ga ana cutar ɗayansu sai ya tare wanda ake wulakantawa ya rama masa, ya buge ba masarin ya mutu. Ya zaci yan uwansa sun gane ta hannunsa ne Allah zai cece su, amma ba su gane ba. Kashi gari kuma waɗansu suna faɗa, sai ya nemi shirya su ya ce, Ku jama'a, ku yan uwa ne fa, don me kuke cutar juna? amma mai cutar ɗan uwan nasa sai ya ture musa ya ce wa ya saka shugaba da alkali a kanmu wato kana so ne ka kashe ni kamar yadda ka kashe ba masarin nan na jiya da jin wannan magana sai musa ya gudu ya yi bakwanci a kasar madayana a inda ya haifi 'ya'ya biyu maza to bayan shekara arba'in sai mala'ika ya bayyana a gare shi a cikin harshen wuta a wani kurmi a jejin dusan sinai da Musa ya ga haka, ya yi mamakin abin da ya gani, da ya maso domin ya duba, sai ya ji muryar Ubangiji tana cewa, Ni ne Allahn kakaninka, Allahn Ibrahim da Ishaku da Yakubu. Sai jikin Musa ya ɗauki rawa, bai kuma iya karfin halin duba ba. Sai Ubangiji ya ce masa, Tuɓe takalminka, domin wurin da kake tsayen nan, sassarka ne, hakika, na ga wulakancin da ake yi wa mutanen na da suke Masar, na ji nishinsu na kuma sauko don in cece su. To, a yanzu sai ka zo in aike ka Masar. To, shi Musan nan da suka ki suna cewa wa ya sa ka shugaba da kuma alkali shi ne Allah ya aiko ya zama shugaba da mai ceto ta taimakon mala'ikan nan da ya bayyana a gare shi a cikin kurmin nan. Shi ne kwa ya fito da su, bayan ya yi abubuwan al'ajibi da mu'ujizai a ƙasar masar da bahar maliya da kuma a cikin jeji har shekara arba'in wannan shine musan da ya ce wa isra'ilawa allah zai tasar muku da wani annabi daga cikin yan uwanku kamar yadda ya tashe ni shine kuma wanda yake a cikin ikkilisiyar nan a jeji tare da mala'ikan da ya yi masa magana a dusan sinai tare da kakanninmu kuma shine kuma ya karɓo rayayyiyar magana domin ya kawo mana amma kakaninmu suka ƙi yi masa biyayya suka ture shi zuciyarsu ta komo kasar masar suka cewa haruna ka yi mana gumakan da za su yi mana jagaba don mu nan kam da ya fito da mu daga masar ba mu san abin da ya auku gare shi ba a lokacin nan suka ƙera ɗan mareki suka yanka wa gunkin nan hadaya suka rika farin ciki da aikin da suka yi da hannunsu saboda haka Allah ya juya musu baya ya sallame su ga bautar taurari yanda yake a rubuce a littafin annabawa cewa ya ku jama'ar Isra'ila ni ne kuka yanka wa dabbobi kuka mika wa hadaya har shekara arba'in a cikin jeji ai yawo kuka yi da alfarwar molek da surar tauraron gunkin ramfan wato surorin nan da kuka kera don ku yi masa sujada ni kwa zan kawar da ku a can bayan babila da kakanninmu suna da alfarwar shaida a jeji irin wadda mai maganan nan da musa ya umurta a yi daidai fasalin da ya gani alfarwar nan ita ce kakanninmu suka gada suka kuma kawo kasar nan a zamanin joshua bayan sun mallake kasar al'umman nan da allah ya koro a gaban idanunsu alfarwar nan kwa tana nan har ya zuwa zamanin dauda wanda ya samu tagomashi wurin allah har ya nemi alfarmar yi wa allan yakubu masujada amma sulemanu ne ya yi wa allah gini duk da haka maɗaukaki baya zama a gidaje ginin mutum yadda annabi ishaya ya ce allah ya ce sama ita ce kursiyina kasa kwa matashin kafata wani wuri kuma za ku gina mini ko kwa wani wuri ne wurin hutuna ba da iko na na halici dukan waɗannan abubuwa ba ku kangararru masu ɓatin basira masu kunnen kashi kullum kuna yi wa ruhu mai tsarki tsayayya yadda kakanninku suka yi haka kuma kuke yi a cikin anabawa? wane ne kakanninku ba su sanantawa ba sun kuma kashe waɗanda suka yi faɗi kan zuwan mai adalcin nan wanda a yanzu kuka zama maciya amanarsa da kuma makasansa ku ne kuwa kuka karbi shari'a ta wurin mala'iku amma ba ku kiyaye ta ba da suka ji haka suka wasata kwarai da gaske har suka ci jilebe don jin haushinsa amma istifanis a cike da ruhu mai tsarki sai ya zuba ido a sama ya ga ɗaukakar allah da kuma yesu yana tsaye a dama ga allah sai ya ce gashi ina ganin sama a bude da kuma ɗan mutum a saye a dama ga allah amma suka ɗauki ihu kwarai suka tattoshe kunnuwansu suka aukar masa da nufi ɗaya suka fita da shi a bayan gari suka yi ta jifansa da dutse shaidu ko suka aje tufafinsa wurin wani saurayi mai suna shawulu suna ta jifan istifanis shi ko yana ta addu'a yana cewa ya ubangiji yesu ka karbi ruhuna sa'an nan ya durkusa ya daga murya da karfi ya ce ya ubangiji kada ka ɗaura musu wannan zunubi da faɗar haka sai ya barci shawulu kuwa yana goyon bayan kisan istifanas